dole ga shawara ta farko muna kira ga hukumar Najeriya hukumar tarayya da na jihohi wajibi su yi adalci a wajen hukuncinsu kuma a zartar da hukunci ga wanda zai cancanci a bisa hukunci ba a mana adalci a hukuncin da ake a Najeriya mu ba mu san da doka ba ba mu san da matakan da ya kamata ɗauka ba sai akan mu kenan sai wannan ne aka gane an kashe mutum amma duk kashe-kashen da aka yi ba ba a san kisa ba ba maganar justice a cikin maganar ba maganar to in ana so yara ka su ɗauki mataki a hannu to a tabbatar da hukunci na gaskiya tukuna kuma a zartar shi akan kowa kuma za mu zo mu ji muna kira ne a dauko a lissafi tun eti zamu jawo da lissafi zamu mu yi kwana da lissafi eh a biyo bashi tun zamanin rikicin kaza da rikicin kaza da a ɗebo kai hawwansu ka kashe sadauna a kamo su in sun mutu a kamo 'ya'yansu ina fata an fahimta duk a kamo su mai da justice ina fata an fahimci wannan abin yawwa sannan shawara ta gaba li alam shimaliyuna ma yudabbaru lahum min makaida wa yahsimu amran qabla sifali lalle wajibi ne yan arewa su fadaka su san makirce makircen da ake shirya musu ba wani abu ake shirya musu makirce shine akan addinin su Allah ya su da arziki Allah ya su da yawan jama'a da hayayyafa ka ji fuskoki masu alkhairi a wajen nan wai ba a sanar ba ne inda kamata wajen da mutane suka taru ina fatan fahimta to wajibi ne 'yan arewa wallahi su farka daga baccin da suke dama sha ta muku wa'azi ku tashi mu farka 'yan arewa ku san barci aikin kawai ne to ku faɗaka ana shirya mana makirci na kare dangi wanda sai mun faɗaka a kansa sannan kuma ba wai faɗaka ba a ɗauki mataki akan matsalarsa babban misali na makircin da ake shine wannan tsinanniyar dabora din shine babban misali ya aka yi ta iya tsaurin ido ta zo garin sakkwato ta yi faɗin wannan magana kuna kallo abu ne kawai mai sauƙi ta zo ta yi wannan abu yan ajin suna ce mata ke ke ke wannan magana fa a'a da tana ci gaba sannan kuma ba karan farko da ta irin wani maganin ba kenan to abu ne da an gane za a tsakalan mu mun zo zan ba ku labarin wasu ƴan uwa musulmi suka musulunta wanda kiristoci ne suka ba mu labari akwai malam wanda ake ce pastor gabriel lokacin muna yawon musulunta da maguzawa da kiristoci a yankin wajajen ƙasar damau da wajajen yankin ikara nan abin muna yawo da su malam musa sabi lokacin muna yawon wa'azi haka akwai wanda ya musunta sun yi pastor gabriel pastor gabriel bayan ya musunta ba wani mai wa'azi ya musulunta ba an yi magariba ne kawai sai ya zauna sai ga wasu mutane guda biyu sun zo masa da fararen kaya da rawani ya ce shi bacci yake ba bacci yake bai sai ya zo akan tabarmar shi sai ɗaya ce mashi wannan shine mutumin nan sai ɗaya ya ce eh ne. ba su ce komai da shi ba suka kalle shi sai ji sanyin imani ya shiga zuciyarsa sai ji yana ta kuka ana gama suka ce to shikenan mutum suna tafiya sai ji musunci ya zauna mai a zuciya wannan ni da ni ina zauna ake wannan maganar ba wai isnadi ne ali yawwa ba nazili bane isnadin ko ba haka ba ba na ji ga wani bane ni ne shikenan yana tashi da safe da safe sai tafi wajen a bayan magariba ne ya ce abin ya faru ana isha yana wani je samu liman na kauyen nasu ce liman eh nazo musulunta liman sai da ya tashi tsaye ni ka zo ka musulunci ya ce eh ya ce a to musuluncin ka fi ƙarfi na wallahi saboda pastor gabriel ya gaya mana cewa da shi duk kiristancin da aka haɗa tun daga makarfi zuwa mayere zuwa ina ne har ka kai samu naka ya ce da shi da turawa yan mishan suka yawon yaɗa wannan kiristancin kuma ya kai wani matsayi akan na ƙwalƙoluwa to malisha shi ne ke ce mana ce dama tun tale-tale yakan gaya wa kiristocin an zo taro na kan ko na abin nan yakan ce da su wai me yasa muke kullun sai a ce a tsokali musulmai kullun sai a ce a ji a tsokali musulmai suna tara makamai ce muna tara mutane mu muga sun tara makamai ba ba su taɓa tsankalin mu muna zaune lafiya da su amma kullun sai ku ce a ji a shirya a yaƙe su a tsokale su wanda in sun taso za su cinye mu ne ma gaba ɗaya wallahi abin da yake faɗa malam Musa Sami na da ku je ku tambaye shi ina fatan fahimta to wannan daga cin hanyar da suke wajen sifiro wake mu sai su turo wata ko wani tsini ta kale mu kamar da fasu ya fada suna shirya mutane don a zo tsakalin musulmai a ga me zai faru a lalata mana rayuwa to za mu magana akan ita matsalar to na gaba shawarar muke bayarwa kuma shi ma nan ga hukuma 'yan majalisu da 'yan takara tun daga kan ref da sanata da shugaban gwamna da shugaban ƙasa muka ce muna kira na da'u majalisar shiwi walukala ayin ƙarri ƙararan muna kira ga hukumar majalisar tarayya da majalisa ta ƙasa ta state su yi wata doka ta musamman alakulli man sabba na biya minan an biya. bilkatil duna gairi ai hukunci akan duk wanda zagi wani annabi cikin annabawa a Najeriyance a miƙa alƙalan Najeriya cewa duk wanda aka kama ya zagi wani annabi ko ya batanci gare shi inama annabi Isa aka zaga annabi Musa ne annabi Muhammad kowaye to a yi doka ta hukuncin kisa mun yi da haka mu musulmi ba ma ja ko kuna da ja ba mu da ja a yi doka ko mu ga wanda zai ce bai da dokar ba sai a gane waye marasan zama lafiya abu na gaba natabarra'u man tabarra'a min qatli ash-shatimati rasulillah sallallahu alaihi wasallam